to masu kallon mu barkamu da da cikin shirin Afirka gari ya yawa da ke zuwa muku daga wannan kafa ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda wato muka je muka kalli maimaicin tarihi tare da Ummi Muhammad inda yanzu wato za mu shiga zagaye na karshe na shirin wato fagen tattauna tare da bakonmu. Barkamu da da Ummi. To barka da Faiza. to masu mu a daidai wannan lokaci mun karbi bakuncin ɗaya daga cikin wato manyan bakinmu da suka saba shigowa domin ba da gudumawa a shirye-shiryenmu daban-daban na wannan gida wato injiniya magaji muhammad wanda aka fi sani da yaya gombe a yau za mu duba ne akan abin da ya shafi dambar wannan ta gyaran wato fuska ga kundin tsarin mulkin najeriya da kuma wato sauran batutuwa da ke da alaƙa da majalisu injiniya barka da a shigo a cikin wani shirin assalamu alaikum alhaji umar ina kwanan mu barka da shigowa hajiya faiza ina kwanan mu alhamdulillah lafiya kalau to gashi dai kusan an share tsawo lokaci mai tsawo ana ta cece ku ce akan wato yadda za a haɗa hancin waɗannan majalisu na jihohi da na tarayya wajen ganin an samu a wato matsaya wajen yin gyaran fuska ga waɗansu dokokin da ake ganin sun cancanci a sauya su tun wato na 1999 me kake ganin ya kawo wannan a wani ya shiga haƙƙin wani ne ko kuwa me ya kamata waɗannan majalisu na jihohi da na tarayya su yi a maimakon wannan cece kuce da 'yan najeriya ke ganin a matsayin abin kunya. auzu na min shaidan rajim bismillahir rahmanir rahim kaftan tv a jama'ar mu na gida najeriya da wajen najeriya ina muku sallama irin ta addinin musulunci a bayan haka dangane da tambayar da kuma kafin in zo kanta zan abin nan ɗin shugabanni a yau 21 ga watan oktoba 2022 a wannan rana ta juma'a abin da ya sauwa dukkan wanda suke rike da madafan iko kwanaki da ya saura musu akan mulki saura musu kwana 220 rak da kan kansila dan eh. majalisar jiha gwamnoni 'yan majalisun tarayya na sama da na ƙasa a sanatoci da eh. kuma abin da wakilan ƙasa eh. har da kan shugaban kasan saura musu kwana 220 wannan ya nuna cewa a cin kwanaki da suke da shi a wajen 2,920 sun cinye su abinda ya sauran su kasa da kashi 8 bisa 100 kenan bai kai ma kashi goma ba bai kai ba kashi goma ba eh. to haka muna musu fatan alheri shi kokari kan alkawuran da suka yi wa jama'an najeriya sama da miliyan 200 su cika musu alkawarinsu wannan shi ne za su kima a wajensu amma akasin wannan to ba su da wani kima kuma jam'iyyar su ma ba ta da kima a 2023 ba su da wata abin wata kimar da za a amma lokaci bai kure ba in ana magana mai kwanaki dubu biyu da wani abu ya zama saura ɗari biyu da ashirin da ashirin to ba sani ba isasshen lokaci da za a lokaci ba da yawa amma Allah ce mai niyya mai kyau Allah sai eh. taimaka masu cikin lokaci kankani sai cimma abubuwa masu yawa kamar murtala mm. a cikin a kwana 180 ya cimma abin da har yanzu kan taswirarsa muke sama da shekara nawa yanzu 40 da wani abu da rasuwan sama mm. to ka gani ya mai kyau kenan 46 to ka gani eh. ya mai kyau kenan a dangane da tambayin da kuma akan maganan tirka tirka na gyaran kundin mulkin najeriya mm. na majalisar tarayya da mm. suka yi tarayyar sanatoci da kuma wakilan ƙasa to wannan hakika doka ce ta ƙasa ta ba da damar cewa duk abin da za su gyara a kan kundin tsarin mulki na na 1999 constitution mm. dole ne duk abin da suka sai sun tura jihohi 36 a in suka tura jihohi 36 su ma su ba da input ɗinsu abin da ake faɗi a turance a mm. hausa mm. su ma su sa albarkacin bakinsu eh. su ga abin da aka turo musu din ya yi daidai in bai daidai ba su gyara abin da suka gyara su sake aikowa majalisar tarayya daga nan kuma sai ta ɗauki matsaya ya zama doka da sauransu amma a cikin rashin sa'a waɗannan majalisa yau ya ɗauke su kusan shekara 22 daga 99 zuwa yanzu kowane ƙarni na shekara hudu sai an kokarin yunkurawar a gyara don a samu ci gaban matalakan najeriya mm. amma a cikin rashin sa'a ba mu sani ba ko son zuciya ne ko son rai na wasu gwamnoni daga cikin jihohin ba sa so a aiwatar da duk abin da ya dace kamar musulun misali mm. a gwamnatoci sun kasu kashe uku three tiers a turance hmm. a hausance ana kiran su karni uku gwamnatin tarayya hmm. gwamnatin jiha da gwamnatin local gamman a cikin gwamnatoci uku na duk masu muhimmanci ne amma a cikinsu baki ɗaya wanda fi muhimmanci shine gwamnati ta local gamma ita tafi kusa da talakawa yayin da lokal gamman ta samu cin gashin kanta hmm. suna da kudadensu na gudanarwa suna da ayyuka to a nan akwai local contractors yan hmm. eh, kwangila na local gamman to yana ka samu yan kwangila na local gamman suna kungilansu da kansu to akwai local mutane yan jihar yan wannan local gamman din da kuma 'yan waɗannan gundumomi mm. duk suna ƙarƙashin wannan lokal gama to eh. ba sai sun tafi jiha ba headquarter ta jiha ba suna da samun abincinsu a wurin mai ƙosai mai masa mm. mai dan wake eh. mai doya na sauran eh. ababai duka za su iya ruwa a nan gindin bishiya ta lokal gama ɗin. su sai da abubuwan su akwai hada-hada mm. to kage mun samu irin wannan hada-hada mutum ba zai hankorin ya bar su ya tafi ma headquarter ma na local government ɗinsa ballan tana tunani ya tafi headquarter na state ɗinsa ba ko kuma ya tunani sai ya tafi headquarter na shiya na eh. ƙasa kamar misali arewacin najeriya a ce sai an je kaduna eh. ko kuma manyan garuruwa irin su kano da eh, sauransu misali to kaga duk ba za a yi wannan ba to in haka ya samu sai ka ga cewa kananan masana'antu suna tafiya manoma suna tafiyar da abubuwansu masu kiwo suna tafiyar da abubuwansu sai ka ga cewa ƙauye ya zauna lafiya in ƙauye ya zauna lafiya birnin ma zai zauna lafiya. menene abin da ake bukata wannan doka ta a turance da ake cewa autonomy na local government ya shiga hannunsu kamar an riga an rattaba hannu akan wannan gyaran fuska amma gwamnoni kamar sun yi bris da wannan wannan alal hakika gwamnatin tarayya ƙarƙashin majalisu na na sintoci da national assembly sun riga sun gama aikinsu hmm. sun turawa jihohi saboda dama doka ce ta kasa ta ce dole sai an tura musu to a eh. cikakken rashin sa'a mafi yawan jihohi 'yan majalisan jiha ba su san 'yancin kansu ba har yanzu an zaɓe su a 'yan majalisa su kansu har yanzu suna ƙangin rashin 'yanci su sun ɗauka cewa gwamnoni ne suka musu a turanci ana kiransa febo eh, alfarma kenan a hausa na eh. nufin sun ɗauka alfarma aka musu eh. aka tura su auren ba sun cewa kundin tsarin mulkin najeriya ya ba su damar cewa su je su ne ɗaya daga cikin masu zartar da gundumomi guda uku na mulki hmm. akwai na bangaren zartarwa ƙarƙashin ah, ma'aikatu irin su ministoci kwamishinan da sauransu hmm. akwai ɓangaren a dokoki bangare su mm. kamar senatoci mm. da members national assembly kuma kuma state 36 mm. na assembly din nan har da local government yadda za su zartar da hukunci eh. sai kuma ɗaya bangare na judiciary eh. bangaren tafiyar da shari'o'i na ƙasa to kaga su sun yadda damar da constitution ko kuma a hausance ana kiransa kundin tsarin mulki na najeriya ya basu sai suka ɗauka cewa gwamnansu ne ya ba su wannan kujerar ba talakansu ba ba ƙasarsu ba mm. ba 'yancin ƙasarsu ba ba dokokin ƙasarsu ba to dalilin da ya sa haka su kansu ba san 'yancinsu ba ba san abin da aka aika su ba shi yasa suka zama 'yan amshin shata da zarar gwamnoni sun fahimcewa 'yan majalisar ma ba san ba mai kai su ba ba san da suke aikata ba to shi kenan sai su getta zama a kansu su taka su yadda suke so abin da suke so su zartar in abu ma fari ne suka ce baki ne sai dai ka ji 'yan majalisa mafi yawan su ban ce duka ba sai su ce yassa ban ce gwamnoni duka ba amma mafi yawan gwamnoni abin da ransu yake so shi ke aiwatarwa ba abin da zai kawo jihar ci gaba ba ba abin da zai kawo constitution na ƙasa ci gaba ba ba abin da zai kawo talakan najeriya ci gaba ba hmm. don haka muna fata su 'yan majalisar jihohi 36 su bude idonsu da kyau san cewa dokokin ƙasa ne ta ba su damar kujerar da suke kai ba gwamnan su ne hmm. san cewa su suke da ƙarfin su steering state da mm. baki ke na hannu sau mm. inda suna abin da suke su gwamna kansa mm. da abin da zai yi eh. sai ya rage ya kalli su to ai wata wani hamzari ba gudu ba ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin ma ya dace a yi mu gyaran fuska a cikin kundin tsarin mulki din har da maganar karfin ikon gwamnoni da ya wuce kima wasu ma har suna cewa wannan kariya din nan a janye ta kana jin da irin wannan yanayi da kake bada da bahasi akan wannan majalisun jihohi za su iya yadda a rage wa gwamnonin nan iko a alin hakika duk da cewa duk duniya ba najeriya kaɗai ba ba amerika ba ba faransa ba ba ingila ba ba italiya ba ba sweden ba ba saudi ba duk ƙasar da ka sani a duniya ba inda constitution ya bai gwamnoni ƙarfi irin na najeriya amma inda a ce 'yan majalisa sun san dalilin duk duniya irin ƙarfi da aka bamu ba inda aka bada irin na najeriya a ce an biya gwamna wuka da nama mm. ba na checkmating dinsa mm. ai mun ari wannan demokaradiyya daga amerika ne amma ba haka suke amma ba haka suke ba su ma'aikatunsu suna aiki ana nufin cewa system din su yana aiki mu kuma mm. tankar system ba aiki kowa yana jira ji mai gwamna zai ce eh, da abin da ya faru kenan to inda a ce 'yan majalisar jihohi sun san karfin da suke da shi da gwamna kansu dole ya ta zama duk abin da zai yi sai ya bi doka to kuma dokar na a hannun su ke mm. inda a ce zai haye su ce masa kun ga yadda mm. ya kamata ke to Allah da sun gitta zaman su mm. amma alal hakika mafi yawan yan majalisa ba san me ya kai su ba bayan haka kuma mafi yawan su ba kishin kasan suke ba mafi yawan su tunanin aljihun su mafi yawan su tunanin iyalan su mafi yawan su tunanin kansu shi ne matsalar to amma me ya fi dacewa ne kake ganin a wajen jaye wannan an ce in aka yi ta barawo a yi ta mabi sawo a wasu lokuta ana ga yadda kake ba da misali da ingila ko faransa inda za a ga gwamna a gaban shari'a yana an kai shi kotu munan wannan kariya ta hana idan za a kai gwamna kotu kuwa za a kulla abin arziki saboda mutanen mu mutane ne masu yawan korafi kullum za a yi ta rubutawa an kai gwamna kara malam umar da Allah ya ce a dabbaka shari'a akan al'amura da sauransu misali mm. a ce bara in yi laifi an yanke masa hannu mm. in aka aikata yanke hannu dubbai za su aikata ne ai ba za su aikata ba ai wani wani lokaci akan tauna eh, a tsakuwa don ayati ji tsoro eh, inda a ce za a nuna cewa dole da gaske ake din wallahi ba ni aikata a duk duniya duk da dan najeriya ya fi kowa rashin son bin doka eh. ya fi ta kasa ya fi kowa kuma bin doka saboda ya fi kowa tsoro <laughs> na tabbatar muku da wannan to amma ya kake kallon waɗannan tsarin kace daga daga amerika muka ɗauko wannan tsari saɓanin ingila wanda ta yaye mu kwarai kuwa lokaci bai yi ba kuwa da za a koma tsarin ingila musamman za mu zo kan ma murabus na ita wannan eh, prime minister ta birtaniya bai fi kyau ba a bar abin da a turanci ake cewa presidential system a dawo abin da ake cewa parliamentary system to ana lagika presidential system da parliamentary system duka a ah, an yarda da su hanyoyi ne na demokradiyya Mm. amma a ciki presidential shi ne mafi tsada in ka hada shi da parliamentary a mm. hausance ana kiransa a tsarin prime minister eh. shi ne mai cikakken iko mm. ba president ba eh. to irin wancan tsarin a gaskiya ya fi kashe kuɗi kaɗan a cin kuɗi kaɗan sai a cimma buri mai yawa. Dama kasancewar da shi Prime Minister da ministocinsa duk zaɓaɓɓu ne ma a majalisa. Duk zaɓaɓɓu ne a majalisa. Eh. Kuma 'yan majalisan ba full time zama suke kullum ba da sauransu. Sai lokaci zuwa lokaci in za a zauna sai a biya su allowance in su su zauna. Hmm. Kuɗaɗen da za a kashe ba shi da yawa bai kai wannan ba. Hmm. Eh. to kamar yanzu ya za a iya kwatanta wannan ita Liz Truss da ta kwanaki 44 a tarihi ma ita ce mafi gajartan dadewa a kan wannan karaga a an samu wanda ya yi kwanaki 119 tun a alif da 827 a cikin tarihi kusan shekara 100 da suka wuce sai yanzu da ta yi kwanaki 45 tana ganin cewa ba za ta iya cika alkawuran da ta dauka ba ta sauka akwai yiwuwar kasashen mu na afirka ba ma najeriya ba mu yi koyi da irin wannan <laughs> nagarta ana hakika a tarihin mulkin ingila wannan prime minister ita ce ta fi samun karancin lokaci na mm. tafiyar da mulki a cikin kwana 44 ma da abu ba su kai 45 din ba oh, ta resign to yana nuna cewa su ingila mutane ne masu tsoron allah wanda in suka ga ba za su iya cika alkawarin da suka yi ba mm. gwanda ma su sauka a cikin mutunci a kan su ci gaba da tafiyar da abin da ba za su iya aiwatarwa ba mutuncin su ƙara faɗuwa darajar su ta faɗi a kimar ƙasar su ta faɗi mm. darajar kuɗin su ya faɗi darajar jama'an su faɗi kimar nahiyar su ma ta faɗi gwanda su kansu su sauka salin alim ya fi musu mutunci abin da ta yi a gaskiya ta yi dottaku abin abu ya ba mata ne ta yi kokari kwarai da gaske ba abin kunya ba ne kokari ta yi sosai amma inda afirka ne mas especially nigeria mm. to ana hakika mutum yana ganin cewa ba zai iya cika alkawarin ba kullum karyar da zai ne daban na <laughs> gobe daban a ƙarya haka take da zarar kai guda ɗaya eh. wala sai ka nemi guda ɗari ba za su wanke ta ba eh. to abin da zai yau daban gobe daban ya ga cewa zai binne wannan karyar da guda ɗaya. Mm. amma ba ɗan ingila kaɗai ba mafi yawan turawa da su mm. abin kunyan da ba za su aikata gwanda ma su resignation su resigning mm. sauka daga kan wannan ya fi musu alheri abin da ta yi ba abin kunya ba ne ya yi daidai duk da cewa a tarihin ingila ba taɓa samun cewa wanda ta ci gajeren zango irin ta ba eh, eh. amma akwai yiwuwan zai iya faruwa a najeriya ko mu ɗauka ma afirka eh, ba za a iya cewa ba zai faru amma mai zai ɗauki lokaci mai tsayi a kullum ana cewa koyo ake akan siyasar a hankali a hankali a ana fahimtar ilimin a zamantakewar duniyar in akwai wanda suka samu a foundation na tsoron Allah a jikinsu ta bangaren koyarwa na addini return hmm. in suka ga cewa suka tuna cewa za su mutu alkawarin da suka yi za su in ma ba su biya a nan duniya ba hmm. za su da ubangijinsu watakila in Allah ya taba imanin su eh. return za a iya samun irin su To, eh. injiniya bari mu dan numfasa mu tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu duba waɗansu bangarori. To masu kallon mu a daidai da za mu waɗannan numfasa idan mun dawo kuma za mu ci gaba da inda muka tsaya a dakace mu. Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sana sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga wayar tarho 070 37 0 biyu captain tv hausa gamsuwarku shine farin cikin mu to masu kallon mu barkam da dawo cikin shirin afirka gari ya wanda ke zuwa kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja barkam mu da dawa to barka dai barka da dawa injiniya ka sanuwa da umar to akan wannan dai batun majalisa da tirka tirkar gyara kundin tsarin mulki me yayi tsami ko a ce me ya kawo shi wannan omo agege har yayi bakin jini ga waɗannan majalisu na jihohi suke ta ɗora masa laifi alhalin kuma ba shi ne shugaban koli ba shi mataimakin shugaban majalisa ne assalamu mm, alaikum a alal hakika wani lokaci in ka jajirce a kan al'amari ta mm. alal hakika most especially mm. al'amarin kana so ya tafi daidai to mafi yawan duk wanda ba sa so abin ya tafi daidai to ka zamanto abokin gabansu eh, dole ka bakin jini a wurinsu amma baƙi farin jinin da ya a wajensu a wajen majalisa nawa suke in ka hada yawan 'yan najeriya sama da miliyan 200 mm. ai ba su dauki kaso 0.00001 ba misali hey. Eh. so duk yawan su in ka tara su baki daya na jiha 36 nawa eh, suke ai ba su da in ka hada to amma wannan zargin nasa da yake na cewa duka duka jihohin da suka amsa ba su wuce goma sha ɗayan ba gaske ne? a guda sha ɗaya ne cikin talatin da shida a guda sha ɗaya ne a cikin ashirin da biyar ba su ansa ba ka gano da cewa yanzu ƙasa da kashi talatin da uku da hmm. ɗigo uku ne kaɗai suka ansa kusan biyu bisa uku ba su ansa ba a doka ta ƙasa ko ta wasu ƙasashe <clears throat> kafin abu ya zartar da shi sai an samu biyu bisa uku Mm. to a cikin rashin sa'a mafi yawan 'yan majalisan jihohi mm. ba sa amfani da da ƙudurinsu mm. ba sa amfani da muryarsu ba sa amfani da zuciyarsu ba sa maganan da abin da suka zartar sai dai abin da gwamnansu yake so to da zarar sun gama zama a kai sai su kai wa gwamna su ce ranka ya daɗe gafa abin da aka turo mana daga national assembly ranka ya daɗe ne ka gani to gwamna yana ko in mai tsoron allah ne mai son cin jihar a ci gaban jiharsa ne mai mm. so ci gaban kasarsa ne mai so cin <coughs> gaban al'ummarsa ne mm. to zai ci a ah, ai wannan aiki ku yara ta a kanku kun fi ni kore wajen kun abin da ya dace mm. <coughs> da zarar haka ya faru su kuma sai su samu karfin gwiwa su aikata abin da ya dace mafi abin da ya fi dacewa a cikin wannan abubuwan da ake so duka wallahi bayan abu ne ana so a wa lokal gamman autonomous a turance a hausance ana kiran a ba su cikiki incin kansu su amfani da lalitar su da kansu ba tare da an amfani da joint account ba joint account din nan gwamnoni suna amfani da shi ne suna amfana da shi sosai shi yasa ba sa so a bewa ƙananan hukumomi cin gashin kansu hmm. domacin inda an ba su cin gashin kansu kudi zai zo daga lalitar a federal gamman kai tsaye zuwa lalitar local gamman ba tare da yayo branch ta wajen gwamna ba to kai gwamna ba da ikon kuɗi su ba zai isa ce musu komai ba sai dai supervising cewa abinda aka turo musu din su aiwatar da su kashe kudin bisa ga bajet da suka yi misali an tura local gamman misali miliyan ɗari a wata misali to sai a ce a miliyan ɗarin nan ɓangaren lafiya za mu kashe miliyan biyar bangaren noma za mu kashe miliyan ishirin a bangaren ma'aikatar aiki na gine-gine na aikin kwabatoci bangaren hanyoyi miliyan talatin miliyan goma kuma za mu biya salari misali hmm. miliyan biyar za mu overhead na tafiyar da yau da kullum wannan zai tafi hmm. za a bashi dubu dari hmm. dubu hamsin dubu talatin matsayin wannan watan hmm. to gari shi gwamna kansa sai dai ya sa musu ido ya tabbatar da cewa sun aiwatar da abin da suka yi in mai hmm. adalci ne to gwamnoni abin da ba sa so a ce suna da lokal gama misali a jiha kamar mafi yawa arba'in da hudu hmm. to a ce miliyan ɗari ɗari zai shiga kowace lokal gamman misali a miliyan zai zama biliyan hudu da dubu da miliyan dari hudu 4.4 eh. biliyan ya tafi ma local gamma eh. to kaga in har 4.4 biliyan zai tafi kamar jiha ta kano misali mm. gwamna kawai zuba ido ya tabbatar da cewa sun tafi daidai ba su shi aljihunsu ba sai dai abin nan da sauransu mm. to in ba mai karfin imani ba zai ce oh, da 4.4 biliyan ɗin da in ta waje na suka biyo watakila zan tura musu da na ko da zan tura musu ko rabi yayi eh. a rike wasu daga wuri na in ce zan tura musu aikin jiha na kai tsaye wanda ni ma zan supervising Wataƙila daga cikin commissioner bangaren works din shi ma zai samu nasa mm. gwamna watakila zai samu nasa mm. supervisor ya samu nasa su samu nasa da sauransu amma in suka tafi kai tsaye to ba su da control da za su yi kai watakila inda mai kishin kasa sosai ba ba zai sai su tafi kai ba eh. to kamar jiya karama misali kamar bayelsa ne local government tara ko goma misali takwas misali mm. to kaga in miliyan ɗari ɗari zai tafi kai tsaye kaga miliyan ɗari takwas sun tafi to kaga gwamna in ta wurin sa ne suka to mai yiwa zai ce to maimakon miliyan 800 ya tafi kai tsaye to zai tura musu miliyan 400 ɗari hudun ya tura aiki kai tsaye supervisor nan ma watakila kwamishinan sai ya samu supervisor sai ya samu wannan sai ya samu da sauransu shi yasa mafiyan gwamnonin ba sa son kuɗin ya bi kai tsaye tafi daga gwamnatin tarayya wasu na kiraye kirayen ya kamata a ce hukumar zaɓe da take shirya zaɓen shugaban ƙasa ta shirya na gwamnoni da 'yan majalisun tarayya Eh, da na jihohin ma ya kamata ta rika shirya zaɓukan ƙananan hukumomi da kanta ba ta bar shi ta bar zaben a hannun gwamnoni ba wannan ma baya taimakawa wajen bawa gwamnonin dama domin wasu ma ba su yin zaɓen. to Allah na tabbatar muku wannan damar da kuke yin duka fa yadda na talaka ne walla in talaka zai yi da cewa shine yanci ne ba gwamna ba ba shugaban kasa ba ba senatoci ba ba national assembly members ba ba a yan majalisar tarayya jiha ba hmm. ina tabbatar muku in talakan najeriya ya san muhimmancin kuri'arsa hmm. ya san cewa duk wanda ya zaba just wanda yake da kishin kasa hmm. wanda yake da kishin jiharsa wanda yake da kishin al'ummarsa wanda yake da kishin local government ɗinsa. in ya kokari amfani da kudurarsa akan wannan ya mm. kau da cewa sai jam'iyya ta mm. sai yare na mm. sai addini na ya koma kan cancanta kan korewa kan kishi to ina tabbatar maka dole shugaban kasa dole gwamnoni dole 'yan majalisar tarayya na sama da kasar rikici da national assembly da kuma na jihar dole su ma su zaman su san cewa talaka ya san 'yancinsa ya san muhimmancin ƙuri'arsa zaɓinsa ba wai don alaƙar jini ba ba don alaƙar addini ba ba don alaƙar kobo da zai bashi ba mm. ba don alaƙar wani abu na tariya ko abu yana magana akan cancanta kaɗe mm. kishin ƙasa eh, kishin jiha kishin ah, gunduma mm. to in ya mai da hankali a kai wallah dole duka masu neman ah, madafun iko su ma su getta zamansu kan kwalliyar da suke da ita dole su ƙara wanka su gyatta zaman su su gyara nuna kishin su a fili hmm. ko ba don allah ba ko don kwaɗayin kujerar da suke to to amma har ila yau wannan batun da ake yi na cewa idan aka zaɓi jam'iyya daga sama har ƙasa hmm. za ka ji ko lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari zai shigo ana maganar a yi sak saboda ya samu sauki hmm. a majalisa gwamnoninsa ita wannan apc tana da gwamnoni har 22 amma a ce ko da aƙidar mata apc ake so a ɗabbaka mm. wajen wannan gyaran fuska ga kundin tsarin mulki ai da ana da jihohi 22 ne wannan ko tsarin lokaci bai yi ba da 'yan najeriya za su yi jifa da shi majalisa ta zama wake da shinkafa kowane mutum ya zo watakila sai sun fi aiki da kyau barin ne da ka barin ne da mu alif dubu biyu da sha biyar lokacin da mai girma muhammadu buhari ya shigo hmm. to allah hakika a wancan lokacin mafi yawan 'yan najeriya ba jihar su ta katsina ba ba arewacin najeriya ba da kudancin da arewacin da yammacin da tsakanin najeriya ba da mafi yawan 'yan najeriya sun sa wa muhammadu buhari kyakkyawan zato hmm. mafi yawan wanda suka zo karkashinsa sun tuho da gunguwar buhari a lokacin mafi yawa an ɗauka cewa halayen kirkin su mm. irin na muhammadu buhari ne mm. ɗaukan mu a lokacin muhammadu buhari na 1982-83 na mulkin soja mm. jajirtacce tsayayye a kan kafasa wanda in ya ce layi sab da baɗin nan haka za a yi in ba aikata ba zai duba layin bayan ya miƙe bai miƙe ba da sauransu yana supervision a wancan lokacin don mun ya fito da why wa against indiscipline a wannan mm. lokacin ya zama to najeriya ta miƙe sosai ko ƙasar waje suka ji sai ka ga ɗan najeriya tsarin tsarin ɗa'ansa ya fito da ba sai mm. mafi yawan muka ɗauka akan hakan ne to shi yasa aka ce ai sak ɗin mafi yawan najeriya suka goya bayan sak ɗin amma wannan lokacin karni na 2023 sac ba zai yiwu ba hmm. cancanta da ƙwarewa da kishin ƙasa shi ya kamata a yi in aka samu cewa aka ɗauko jiha misali kamar jihar katsina hmm. jihar shugaban ƙasa hmm. aka ɗauko lokal gamman ɗinsu guda 23 ne ko nawa? eh a 30 30 daidai suke ba? a 33 33 ba da 33 to a kowace local gamman aka fito da 'yan majalisa jajirtattu a jam'iyyu suna biyu a najeriya kaddara ma baka dauke su ka dauki jiya a jam'iyyu kamar guda goma ko guda takwas a ciki mafi karfi a ciki misali a katsina local gamman an fito da jam'iyyu guda biyar ko goma masu karfi kowace jam'iyya ta fi da dan majalisa na jiha to a ciki sai ka duba abga dan majalisa su menene kishinsa ga ƙasa sai ka duba na apc menene kishinsa ga ƙasa sai ka duba na pdp menene kishinsa na ƙasa sai ka duba na nnpp menene kishinsa na ƙasa ka duba na labour party menene kishinsa na ƙasa ka duba na prp menene kishin ƙasa ka duba na sdp menene eh, kishinsa na wato dai wake da shinkafa nan shi ne wake da shinkafa za a yi to a ciki baki ɗaya sai ku dirje mafi cancanta mafi kishin ƙasa wanda a baya ya yi aiki jajirtacce ne ƙwararre ne ya kishin ƙasa ya kawo wa jihar lokar gamba na katsina ci gaba misali hmm. sai ku zaɓe shi ko da ba jam'iyyar ka ba sai ka hmm. kau da son jam'iyya ka zaɓe shi saboda kishin ƙasa haka misali daura lokar gamba su aikata haka shi lokar gamba su aikata haka a ah, sauran lokar gamba baki ɗaya su funtuwa da sauransu baki ɗaya su aikata haka in suka aikata haka baki ɗaya suka ga an ɗauki model jihar katsina in suka ɗauko da ta zama zakar gwajin jafi to su ya yi kyau misali gombe ta ɗauki haka riba ta ɗauki haka bayelsa ta ɗauki haka cross river ta ɗauki haka lagos ta ɗauki haka oyo ta ɗauki haka ondo ta ɗauki haka kebbi ta ɗauki haka sokoto ta ɗauki haka zamfara ta ɗauki haka sai ka ga cewa ko ina ya ɗauki city misali to to mu kalli ah, wannan mamayar da gwamnoni ke yi a majalisar nan da duk gwamnan da ya kare <laughs> mulki wadi na mm. biyu sai ka ga yana harin majalisa wannan za a iya cewa tsari ne mai kyau ko kuwa dai shi ba yana bukatar 'yan najeriya su sauya a ah, alal inda a ce ɗari bisa ɗari duk gwamnan da yake talatin da shida ya yi aiki sosai na kishin jiharsa na kishin ƙasa sosai abu ne mai kyau sosai amma mafi yawan su ba hakan ba ne don haka zaben cancantan shi ya fi domacin yanzu haka a sanatoci ɗari da muke da shi a najeriya in muka kuskure muka yarda cewa dukkan tsofin gwamnoni suka je suka cike wannan gurbi na biyu bisa uku na yawan senatoci mm. biyu bisa uku na yawan jihohi a senatoci ne senata saba'in da biyu mm. in za a bi statistics za a ce 72 mm. points six amma to mutum ba za a yi raba shi eh, gaba-gaba ba eh. za a ce mutum 72 suka kai 73 to ala laƙiƙa duk abin da aka a majalisar ƙasa ko yana da kyau ko baya da kyau in suka hau kujerar naki shi ke nan ta zauna. Eh. so don haka 'yan najeriya ina jan hankalinku ku amfani da ƙuri'ar ku ku tabbatar da cewa duk mutum da za ku tura wakilci da kan kansila har kan shugaban ƙasa ya zama kun zaɓe shi bisa cancantansa. na kishin ƙasarsa na jiha na lokal gamman ɗinsa na gwamnatin tarayya na al'ummarsa akan haka za ku zaɓe shi hmm. kada ku la'akari da jam'iyya kaɗai kowace jam'iyya ya fito inda yana da kishin ƙasa ku zaɓe shi da damar kun bar cewa gwamnoni tsoffin gwamnoni sun je sun cika majalisar tarayya cika hmm. constitution sama da biyu bisa uku to automatically abin da aka kawo duka sai abin da suke so ko da ɗan ƙasa ya ce yana su a hukunta tsoffin gwamnoni da suka aikata abu kaza a kan zai fi kaza ba zai saboda su sun riga sun samu moriyar wancan kujerar na gwamna kuma su ne masu kafa dokokin sai abin da suke so don haka talakan najeriya ku buɗe idon ku da kyau ku sa kishin ƙasa da kyau mm. ku kawo da son zuciyarku ku kawo son ƙasa son al'umma domacin mm. ku fito da cancanta da ƙwarewa da kishin ƙasa hmm. to ina kai haka ala hakika ƙasa za ta yi kyau to amma tun da majalisar dattawa kawai gwamnonin nan ke zuwa kuma majalisar nan biyu ne zai yi wani tasiri ko sun ɗauki biyu bisa uku a can tun da nan akwai uku da da. zai tasiri ai wannan sattin na 'yan majalisa tarayya yakan tasiri ina ka hada joint majalisa na sama hmm. da ƙasa hmm. su wancan suna da da tara ne sai duk wani abin da suka tura ba za su kai kai tsaye wajen shugaban kasa ba sai sun tura wa sanatoci sun yi betin sun yi kaza sun yi abin da suke zai tasiri zai tasiri domacin ko ba komi abin da ya kamata a zartar a cikin lokaci kaɗan sati ɗaya sati biyu tsanani sati uku sai su shi wata uku saboda bai zamanto muhimmi a gare su ba ba abin da suke so ba delay tactics amma na tabbatar muku majalisa eh. na tarayya in har abin da mm. suke so abin da zai wata uku wallahi a cikin sati ɗaya sai su masa karatun farko zuku na biyu <laughs> zuku na uku su tabbatar sun kai wajen shugaban kasa kafin sati uku sun aurata da abin da suke so so don haka muna fata abin da suke so in ya koma abin da kasa take so su kasance kada su sa son zuciyarsu shine a abin da mafi yawan 'yan najeriya jiha talatin da shida local government 774 ward ward mazaɓu mazaɓu a baki ɗaya na ƙasa wajen 744 baki ɗaya mm. zautu abin da suke so shi ne masu ma suke so saboda ai ɗan majalisa da aka zaɓe shi ya zama bawan talakan da ya zaɓe shi ne eh. ya zama ma'aikacinsa ya zama cewa da kuɗin talakan yake aiki amma sai ya zo ya ce to mu 'yan majalisa mun sa constituency project a wuri kaza mu ne kada a taba mana ai kaza dan kwangila wanda ya biya haraji ya sabunta takardun kamfani ba da izini ya je a bashi aiki a ƙarƙashin dokokin najeriya kai tsaye sai an zo ma'aikatu sai a ce a wannan na 'yan majalisa ne mm-hmm. constituency project ne wannan ba daidai ba ne wannan ba tsari ba ne in kwangila za su yi su fito su bar majalisa su zo su kwangila mm. tafiyar da tsara a dinna din su gudanar da tsarin dokoki za su yi su je su aikin tsarin dokoki wannan shine abin da ya kamata a yi a ƙasa. masha Allah injiniya muna godiya kwarai da wannan lokaci da ka bamu ina jin lokaci za mu ji za mu shirin a daidai na ba shakka haka yake to masu kallon mu fatan kun bibi shirin Afirka gari ya waye ne yau tun daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun ga yadda shirin ya kasance inda shine shirin karshe na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu ranar litinin da misalin karfe bakwai na safiya za ku ga mu dauke da wani shirin na afirka gari ya waye fatan mun ilmantu mu faɗakartu ta wani fannin mun nishadantu fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya da kuma sallar juma'a lafiya a madadin ni fa'iza yakubu ali da kuma abokin aiki umar muhammad gombe a kuma madadin shi bakon namu na yau wato injiniya magaji muhammad wato yaya gombe wanda kuma ya ba da gudubawa sosai a cikin wannan maudu'i kamar da kuka ji shi da kuma sauran ma'aikatanmu da suka sanya hannu har wannan shiri ya zo gare ku raɗam kamar yadda kuka gani to a daidai wannan lokaci muke ban kwana da ku sai kuma ranar litinin wato a mako na gobe don jin mu dauki da wani shirin a daidai wannan lokaci masu